ba zai iya shiga cikin ɗaya daga cikin ma'anonin nan ina ba don fahimta to a cikin wahayoyi ko nau'i na wahayi guda biyar nan da ayoyi suka bayyana wanne ne wanda shari'a ke tabbatuwa da shi na farko na irsali aike zuwa ga annabawa irin na inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di an gane ku shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi wahayi ne ilhama shari'a ba ta tabbatuwa da shi ina fata an fahimta dan kar wani ce tunda ka tabbatar da ilhama yanzu ne an yi min ilhama cewa ka karanta ta ya da kafa bakwai kafin ka kwanta barci in ka tashi ka karanta kafa bakwai sai mu ce wannan sabuwar doka ce wadda ba ta cikin qur'ani ko cikin hadisin manzo Allah sai ce ai wahayi akai mun na ilhama kuma ka tabbatar akwai wahayi na ilhama sai ce to ai shari'a ba ta tabbatuwa da hanyar wahayin ilhama ina fata an fahimta ana samun tabbatuwar shari'a ne ta hanyar wahayi na annabawa wanda Allah ke turo mala'ika zuwa ga annabi cikin annabawa annabi kuma ya isar wa mutane abinda Allah ya wahayi ina fata mun dan samu haske dangane da meye ma'anan wahayi a lugar larabci meye ma'anan wahayi a islahi menene rabe-raben wahayi a cikin alkur'ani mai girma yanzu sai mu tafi kai tsaye da yace badul wahayi farkon saukar wahayi في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت يا تبت cikin صحيح Bukhari. an karɓo daga ummuna Aisha Allah shi da yadda gare ta tace awwalu ma budi'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min alwahyi ar-ru'ya as-sadiqa farkon abinda aka fara wa annabi da shi na wahayi ar-ru'ya as-sadiqa mafarki na gaske haka wannan riwaya ta zo ar-ru'ya as-sadiqa a cikin kitabut tafsir amma a wata riwayan daban a kitabul wahyi ar-ru'ya as-saliha da ka ce ar-ru'ya as-saliha ko ka ce ar-ru'ya as-sadiqa kowanne wato riwaya ta tabbata da shi farkon abin da aka farawa annabi wahayi da shi shine mafarki nagartacce ko mafarki na gaske yaya bayanin sa yake fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subhi manzo Allah bai taba ganin wani abu cikin mafarki ba illa ja'at fati sai abin nan da ya gani cikin mafarki fassarar ta zo misla falaki subhi kamar harkin asubai ma'ana duk abin da ya gani cikin mafarki jiya da daddare to sai Allah ya nuna masa abin washe gari ko kuma bayan kwana biyu ko bayan kwana uku ko bayan shuɗewar wani lokaci abin nan da ya gani cikin mafarki sai ya bayyana tangararren ya shi a rayuwar yau da gobe wannan mukaddima ce a wurin annabi wannan ba wani nau'i ne na wahayi ina fatan kun fahimta domin mafarkin annabawa ne gaskiya ne domin annabawa shaidan ba yi da iko a kansu shedan da kansa da ya sha alwashin zai halakar da mutane sai da ya cewa Allah illa ibadaka minhum almukhlasi sai dai ka zababbu zaratan tambayi wannan ba da iko a kansu to shi ko mafarki wanda yake da rudani kaga an biyo ka ka sha da kyar kaga ka zama sarki kaga kai kaza kai kaza wannan abu za su ahlam ne kaga shanu guda bakwai ramammu shamu guda bakwai kosassu ramamman suna cin kosassun wannan ba riga su halam bane ba da aka tambaye wadansu ta suka riga su halam kuma na hannu bitawil ahlami bi alimi su wahayi mafarki da annabawa za su gani kai tsaye sako ne daga mala'ika zuwa ga annabawan ba aljani ne ke kitsa musu wani abu a cikin zukatansu ko cikin mafarkinsu ta yadda mu aljan ke da sai tsara a kanmu ba ina fatan kun fahimta fa kana la yara illa ja mithla falak baya ganin wani mafarki face sai fassaran abin ta zo kamar hasken safiya sun hubbiba ba al-khala'u sannan sai aka soyanta masa san bantuwa, baya son haɗuwa da mutane zama a wuraren zamansu domin galibin abin da ke gudana a wuraren zaman mutane a wannan lokaci ko dai yi da mutane ko zance na fasikanci ko caca ko shan barasa ko kuma dukkan wani abu wanda zai jawo fushin Allah to manzo Allah ko baya san haka sai Allah ya kimsa masa son ya rinka kebantuwa ya fita daga cikin mutane fa kana yakhlu bi ghairi hira ya kasance yana buya a kogon wani dutse da ake kira hira a bayan garin makka fa yatahannasu fihi sai ya rinka ibada a cikinsa. sa at-tahannus bis a wata riwaya ko kuma wata fassara malamai suka ce ya tahannafu bil fa to a larabawa akwai waɗansu jinsi cikin larabawa waɗanda da sa da fa sukan kawo ɗaya a madadin ɗaya ya tahannafu sai su ce ya tahannasu in sun ga dama su ce ya tahannaf in sun ga dama su ce ya tahannas idan an ce mutum ya tahannaf bi ma'ana yatba'ul hanifiyya yana bin miƙaƙƙen addini shine addinin annabi ibrahim an gane ku wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan daga hanif din ne wanda yake miƙaƙƙi kan tafarki madaidaici an fahimta ku idan aka ce fulanun ya tahannafu bi ma'ana ya tatabba'u millata ibrahim mutumin da ke kokarin koyi da annabi ibrahim wajen kadaita Allah da dayanta Allah an gane ko wajen barranta daga dukkan gumaka daga dukkan dagutai wajen yin walati dinsa cikakkiyar kaunarsa ga mahalicinsa an gane ko to manzon Allah fa yatahannasu fihi sai ya rinka bauta fihi cikin wannan kogon dutsen wa huwa ta'abbud kalmar wa huwa ta'abbud ce kamar an zo da ita dan tafsiri dai daga cikin marwayi hadisin ya kawo ta yana yin wannan bauta ne al-layali zawatil adad a wadansu darare ma'abuta adadi qabla an yanzu ila ahlihi kafin ya komo zuwa ga iyalinsa wa da zalik ya ɗauki guzuri kuma domin wannan ibada ma'ana yakan tsaya a wannan kogon dutse kwana uku ko hudu ko biyar allayali zawatul adad darare ma'abuta adadi ababen kidayawa hudu ko biyar in guzurinsa ya kare sannan kuma sai ya dawo gida sha a dan ganshi sannan sai sake guzuri na wannan adadin kwanaki ko hudu ko biyar ya sake komawa sallallahu alaihi wasallam summa yarji'u ila khadijata fa yatazawwadu li misliha yakan komo zuwa khadija domin ya sake yin guzuri na adadin irin wannan kwanaki da suka shuɗe a baya da maganar cewa qabla an yanzu ila alihi wa yatazawwadu li zalik summa yarji'u ila khadija fa yatazawwadu li misliha duk ma'anar da yake. domin waye ahalinsa a wannan lokaci na khadija an gane ko hatta faja'ahu al-haqq haka ya kasance har kwatsam al'amari na gaskiya ya zo masa alhaqqu a nan gurin na'at din man'ut din al'amru hatta faja'ahu al-amru al min al-man'uti wan na'ati. ukil yajuzu hasfuhu huwa fi nati yaqil kamar da ibnu malik ya faɗa cikin alfiya da annatu da alman'ut wani lokacin akan shafe na'at a kyale man'ut wani lokacin akan shafe man'ut a kyale na'at duk ya halatta cikin larabci hatta faja'ahu alhaqu har kwatsam faja'atan ba tare da aune ba al'amari ne gaskiya ya zo masa ba tare da an bashi notice ba ba tare da an shelanta masa ba gobe wahayi zai fara sauka a kanka baya tsammani lokacin da wahayin ya zo masa baya tunanin zai zama annabi lokacin da aka annabtar da shi sallallahu alaihi wasallam shine faja'ahu al-haqq wa huwa fi ghar hira a lokacin nan yana koban hira wani dutse ne daga cikin duwatsun makka faja'ahu al-malak sai mala'ika ya zo masa suka ce fadin nan wajen faja'ahu al-malak fati tafsiriya menene faja'ahu al-haqq gaskiya ta zo masa ba zato ba zamani faja'ahu al-malaku mala'ika kenan ya zo masa ba wai face ta adafi ba wadda take ta aqibiyya domin da face ta adafi gaskiya ta zo masa abu ne daban kuma zuwan mala'ika kuma wani abu ne daban amma da gaskiyar da zuwan mala'ika duk ne abu ne da domin zuwan mala'ika shine gaskiyar gaskiyar kuma ita ce zuwan mala'ika ba zuwan aljan ba domin da aljanna ya zo ya zama gaske kenan da sai a ce kowane malamin duba kowane boka da aljan ke zuwa wurinsa shi ma ya zama mai kenan annabi amma Allah madaukakin sarki ce hal unabbi'ukum alaman tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin azim yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun kuna son ku san wa aljan sauka a wurinsa sa aljanna sauka ne kan dukkan mutumin da yake fak mai tsananin kirkirar karya asim mai laifi to shine ke kulla kamfani da cutar jama'a tsakanin shi da aljanna aljani ya rinka zo masa safe da yamma yana sanar da shi waɗansu al'amurra guda ɗaya zai faɗa na gaskiya ya ta kuɗa da ƙarya ɗari shi ko mutumin yana faɗa wa mutane da sunan malanta da sunan duba da sunan istihara ya cuci mutane to amma tun da mala'ika daban kaga wannan gaskiya ne shi mala'ika aljan ko ba gaskiya ne ba da haka bambanci kenan tsakanin annabi da kuma boka ko malamin duba faƙala da mala'ikan yazo sai ya ce da shi ikra ikratu fa qultu Allah ce sai na ce ma ana bi qari'in ni kan ban iya karatu ba ma din nan nafiya ce abin da ya tabbatar da nafiya ce ba da ta shiga cikin khabar din domin ma din ta amalu amalu laisa ma ana bi qari'in yani lastu bi qari'in ni ban iya karatu ba an gane ko asalin zancen ma ana qari'an ko lastu qari'an kenan to amma tun da ba ta shiga sai sai ta bi in kenan litaukidil ma'ana babin ko da babu ita ma'ana tana nan amma an kawo ta litaukid qala fa akhadhani manzo Allah ce sai mala'ikan nan ya kama ni fa ghaffani ya rungume ni jikinsa dammani ilaihi kenan ya rungume ni zuwa jikinsa hatta balaga minnil jahad har sai da wahala ta kai mun wahala shine balaga minnil jahad domin ya matse manzala sassan ya matse kirjinsa ta yadda ya hana numfashinsa gudana cikin jin daɗi sun ma'arsal ne sannan ya sake ni faƙala ya ce ikra karanta mana faƙultu ma ana bi ƙari'in na ce ban iya karatu ba fa kaza ni fa ni saniya sai ya kama ni ya rungume ni karo na biyu ya matsa girji na jikinsa hatta balaga min jihad har sai da wahala ta kai min inda ta kai summa arsalani sannan ya sake ni summa faqala yace da ni ikra karanta fa qultu ma ana biqari'in yace ban iya karatu ba fa akhadhani salisata sai ya kama ni rungume ni karo na uku fa ghattani as-salisata kenan ya kuma matse ni jikinsa karo na uku summa arsalani sannan ya sake ni salisa a wannan karo na uku sai ce da ni ikra bismi khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram ya karanta mu waɗannan ayoyi faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aisha ta ce sai manzan Allah ya dawo biha da waɗannan ayoyi yarjufu zuciyarsa tana bugawa idan mutum ya gaba yana cikin jin tsoro ba zuciyarsa ta rinka bugawa ba inda zaka sa hannunka akan kirjin shi zaka rinka jin kamar ana daka a cikin sa shine ma'anar yarjihu fu'adu hatta dakala ala khadija har ya shiga wurin ummuna khadija binti khuwailid yar gidan khuwailid dan lokacin ita kadai ce matarsa fa qala yace zammiluni zammilu fa zammalu sai suka lullube shi hatta zahaba minhu ar-raw'u har sai da tsoro ya tafi ya bar shi ar-raw'u shine tsoro kenan fa qala li khadija sai ya faɗa ma Khadija labarin ya ce da Khadija wa akhbara al khabar alhalin ya riga ya ta labarin me ya gani me ya faru yace laqad khashitu ala nafsi hakika na wa kai na tsoro kalmar na wa kai na tsoro din nan malamai sun yi mata fassara dai har wajen tafsiri guda goma amma ibn hajar ya zaɓi guda uku yace su aka fi tsammanin sun fi zama daidai ma'ana ta farko laqad khashitu ala nafsi wato na ji ma kaina tsoron mutuwa ma'ana saboda yadda mala'ikan ya matse ni har numfashi na na daukewa na ji tsoron ma ko zan mutu ne ma'ana ta biyu khashitu ala nafsi na ji ma kaina tsoron kamuwa da cuta almarad kenan ma'ana ta uku dawamul marad dawwaman cutar da yadda in ma na kamu da ita ko ba zan warke ba an fahimta ko duk wannan na nuna annabi ya san gaibu ko bai san gaibu ba annabi bai san gaibu ba domin inda ya san gaibu zai san wannan wahayi ne a ba wata maganar mutuwa da za ta zo masa har sai ya isar da abin da aka naface shi da shi na wahayi faqalat khadija lokacin da yace laqad khashitu ala nafsi naji maka na tsoro sai khadija ta ce da shi kalla ce ba haka bane ba wallahi ma yukhzika Allahu abada ce wallahi Allah ba zai kunyata ka ba انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ta zana waɗannan halaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara da su tun da waɗanda take izina da su cewa mai irin wannan halayen Allah ba zai kunyata su ba innaka latasilur rahim lalle kai kana sadar da zumunci abu na farko kenan wa tahmilul kal kana daukan nauyin wanda ba ya da mai daukan nauyinsa alkalla mutumin da baya iya ciyar da kansa sai an ciyar da shi kenan imma saboda rashin dabararsa ya zama kallon alama wala kenan imma saboda yarintarsa imma saboda dolancinsa imma saboda rashin lafiyarsa imma saboda hauka da taɓuwar hankali ba ya da hankalin ma da zai iya ce da kansa to kai kana ɗaukar nauyin alkal an gane ko ma abukum la yaqdiru ala shay'in huwa kallun ala maulahu wa taqri dayf kana tanadar abincin bako wato ciyar da abinci ga bako abu ne na karamci wanda manzon Allah ya shahara da shi tun kafin a isar masa da wahayi wa tuksibul ma'dum kana samar da aikin yi ko abinci ko sutura ga almadum talaka lafazin almadum a larabci ana nufin wanda babu shi da ana nufin talaka sai a ce almu'udam almu'udam wanda baya da kokobo talaka kina amma idan an ce almadum ma'ana wanda babu shi ma gaba daya to sai suka ce almadum anan gudan ana nufin almu'udam an gane ko dan an kwatanta talakan da ya da shi wato shi da wanda ba kowa kamar ba kowa ne wurin empty ne kenan ina fata wai wani ne yake cewa talaka ma aboki ne ba ko ka so shi biki ko ba ta <laughs> don ko kai biki shi ba zai iya kaga al-mu'dam ake nufi sai aka kawo al-ma'dum a madadin al-mu'dam wa tu'inu ala nawaibil haqq wannan sifa ta karshe wa tu'inu ala nawa'ibil haqq ta shafi dukkan sauran da aka ambata a baya da waɗanda ba ambata ba cikin dukkan abin da yake nagari ne wa tu'inu kana taimakawa ala nawa'ibil haqq a bisa ga al'amurra na gaskiya duk al'amari na gaske kana tallafawa ka ya gudana daidai duk abin da ba na gaske kuma baka tallafawa a kansa shine ibn hajar ke cewa Insani iri biyu ne amma zai iya zama shida iri biyu ne ta hanyar abin da za a yi ihsanin da shi ko ka yi ihsani da dukiya ko ka yi ihsani da mai da karfin jikinka ba a ihsani da jiki kaga da ta ce innaka la tasilur rahim sadar da zumunci din nan ziyara ba ta ciki da gangan jiki ne ko da baka tafi da guzuri ba ka sadar da zumunci ka kai ziyara daga nan zuwa kan shekara Da ganin zuwa karkasara da ganin zuwa gidi gidi ballanta ka tafi katsina ko ka tafi daura ko zaria ko ka zare ko dan bata dan ziyarar dan uwanka wannan abin da kai ihsani ne da gangan jiki amma wajen takar dayif wannan ba da dukiya bane idan ka tanada abinci kan dan bako ai wannan da dukiya ne tuksibul ma'dum wannan ma da dukiya ne kaga ihsani ko dai a yi shi da dukiya ko a yi shi da me da gangan jiki sannan kuma sai wanda za a yi wa ihsani shi wanda za a yi wa insani ko dai ya zanto dan uwanka ne wa kani akwai dangantaka ta jini ko kuma ya zanto bare ne ba dan uwanka bane ba ba ka da wata dangantaka da shi sai ta musulunci tasilur rahim ba yan uwa ba kenan amma tuksibul ma'dum ya shafi wa ko wanda ba dan uwa ba takar zai ya shafi kowa da kowa sannan kuma wanda za ka yi wa insani. bayan kasancewarsa ko dan uwa ko wanda ba dan uwa ba ta iya wa insanun mustaqillun bi nafsihi ta iya wa insanun ghairu mustaqillun bi nafsihi akwai wanda yake mutumin kansa akwai wanda ba mutumin kansa ba talaka ko baya da koko ba wanda ba gidan ku dai ba kan ai mutumin kansa ne sai kai masa ihsani amma kallun fa ba mutumin kansa bane don mahaukaci dole na bukatar me wakilci yaro karmi da bai kai balaga balaga ba yana bukatar mai wakilci ko mutumin da ya kai balaga amma su sun su ne sha sha sha ne Allah yana yi wani ka ganshi wawa wani gaula ko kuma abin da ake eto eh wawa din kenan zamu ce ko mu ce gaula ko mu ce wawa wanda suke cewa wawa ka kuma haukaci ban haushi mahaukaci na da magani kai baka da shi <laughs> kuma ka bali ba to dukkan waɗannan ba suna da wakilai ba ba mutum ne mutumin kansa ba dole na bukatan wakilci to kaga waɗannan halaye da manzon Allah da da ummuna Khadija ce manzon Allah yana da su sun shafi dukkan waɗannan bangarori da muka duka. a cikin waɗannan kalmomi innaka latasilur rahim wa tahmilul kal. wa taqrdayf wa tuksibul ma'dum wa tu'inu ala nawa'ibil haqq ta shafi kowane irin bangare na insani sallallahu alaihi wasallam in banda manzan Allah wanda ne za ka zo shi ne zai maka kyauta kuma ya fi ka farin ciki kai da za ka karɓi kyautar shi mai bayarwar ya fi ka farin ciki tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan ka annaka tutihi alladhi anta sa'ilu shi zaka ga idan ka zo masa ya saki fuska yana farin ciki kai ka ce abin nan da zai baka kai ne za zaka bashi shi ne zai bayar amma yana farin ciki sallallahu alaihi wasallam an gane ko ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله ce inda a ce baya da komai a tafin hannunsa sai ransa ya dauko ya aza ya ce to zai iya kyauta da ita da haka mai tambayar shi ji tsoron Allah kare tambaye shi rai shi sallallahu alaihi wa sallam harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur waɗannan ɗabi'u Khadija ta yi hasashen masu su Allah ba zai kunyatar da shi ba a rayuwa ta duniya a rayuwa ta siyasa a rayuwa ta addini a rayuwa ta kasuwanci a rayuwa ta leburanci ta noma da fatauci matukar mutum yana da waɗannan halayen Allah ba zai kunyatar da shi ba in ga kunya ta kan ma to an rasa waɗannan halaye tare da kai dan gashi abin da Khadija ta faɗa rantsuwa ta yi inda abin da ta faɗa kuskure ne da sai wahayi ya sauka a gyara mata a ci gyaranta amma sai aka tabbatar da ita tace kalla wallahi ba yukhzika Allah abadan tace har abada Allah ba zai kunyatar da kai ba kamar an tambaya dan me sai tace innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taqri dhayf wa tuksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haqq فانطلقت bihi khadijatu hatta atat bihi ورقة ibn nawfal sai Khadija ta tafi da manzon Allah har ta kai shi wurin waraka ibn nawfal ibn Asad ibn abdul uzza ibn ammi khadija dan amminta ne da ita da waraka ibn nawfal dan wa da dan kani suke wa kana qad tanassara fil jahiliya mutum ne da ya riga karba addinin nasaranci tun lokacin jahiliya kafin turo annabi wa kana yaktubu al al-ibrani ya kasance yana rubuta littafin da aka yi da harshen ibraniyanci wanda annabi isa ya yi amfani da shi fa yaktubu min al bil ibraniyya ma sha Allahu an yaktub yakan rubuta waɗansu al'amurra na linjila da harshen ibraniyanci ya zo ya mayar da su larabci idan ya ga dama irin abin da Allah ya ba shi ikon rubutawa wa kana shaykhan kabiran dattijo ne wanda ya manyanta Kada abiya har ya makance baya gani saboda tsufa fa qalat lahu khadija sai khadija ta ce da shi yabna ammi ya dan baffana isma'a min ibn akhik saurari dan dan uwanka me yasa ta ce saurari dan dan uwanka wa za a saurara manzo Allah sallam to manzala kuma dan dan uwansa ne ba ita ce dan yar dan uwansa ba saboda matarsa ce saboda auren da suka yi na eh ta ji ba tun da ya auri ka shi kenan kamar ya zama shine dan dan uwansa kenan eh yau ga wanda ya gano kan labarin can mun karanta a baya na khadija ba sa haduwa da manzon Allah ta hanyar kakansa na nawa na biyar na biyar ba suna haduwa a can gurin shi yasa sai ta tuno wancan dangantakar ba wai kawai dan ya aure ta ba an fahimta ko tace isma'il ibn akhik fa qala lahu warqa sai warqa yace da shi ibn akhi ma za tara yace ya dan dan uwana me ka gani fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khabara ma ra'a sai manzon Allah ya labarta masa labarin abin da ya gani tun daga farkon sa har karshe fa qala lahu warqa sai warqa ibn nawfal yace da shi hadha an-namus alladhi anzala Allah ala Musa wannan shine mala'ikan da Allah ya saukarwa annabi Musa alaihi salam ya laita ni fiha jazaa ina ma zan zama saurayi fiha a cikin wannan kwanakin da za a turo ka a ce ka tashi kai wa'azi ina ma zan zama jazaa saurayi an gane ko laita ni fiha jazaa jaza'an anan gurin an yi masa nasaba saboda ismu kana ne kana a khabaru kana ne da kana din da ismuha kaddara su ake a bisa ga mazhabin malaman kufa na nahawu kenan ya laitani akunu fiha jaza'a sai ka kaddara akunu din kaga kana kenan da ismuha sai zanto ha shine jaza'a idan an ce jaza shine sabuwar haihuwa cikin dabbobi kamar rago dan wata takwas ko dan wata bakwai shine ake kira jaza to amma idan abil adama ne aka ce jaza wato saurayi kenan maji karfi yana cikin ganiyar kuruciyarsa ya laita ne fi ha jaza ina ma zan zama saurayi a kwanakin da za a turo ka ne laita ne a kunu hayyan ina ma zan zan ina da rai iz yukhrijuka qaumuk lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga makka kala manzon Allah ce awa mukhrijiyahum yanzu ne za su fitar da ni kala na'am wa raqaiti ila fitar da kai lam ya'ti rajulun qat bi misli ma ji'ta bihi illa audi ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yi adawa da shi wa in yudrikni yawmuk idan da ranar ka za ta riske ni ina nan da rai an suruka nasran mu'azzara zan taimake ka taimako mai karfin gaske Abin da waraka ce da shi kenan a nan gurin Sheikh Muhammad bin Abdul ya tsaya amma Aisha bata dakatar da labarin ta ne idan ka duba cikin Bukhari sai ta ce sun malam yanshab warakatu an tufi lam yanshab warakatu an tufi sannan sai waraka bai samu zamani mai tsawo ba da faruwar haka an tufi kawai sai ya mutu wa fatar wahayu sai kuma wahayi yankewa manzan Allah waɗansu 'yan kwanaki kafin wato ya fita da wancan jimamin ya saba kuma mala'ika sake zuwa karo. an fahimta ko to wannan wato farkon yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi kenan wato shine saukar da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq zuwa karshe kamar da ko kuma a cikin wannan hadisi kun ga akwai darussa waɗanda suke masu tarin yawa waɗanda suka shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda matarsa ta karfafa gwiwarsa ummu na Khadija Allah shi kare yadda a gare ta har ya sami wato ainihin isar da wahayinsa sallallahu alaihi wasallam summa an shada waraqatu sannan waraka sai ya rera wannan baiti ina cewa lajasta wa kunta fi dhikra lajuja lihammin talama ba'asan nashija wa wasfun من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعود بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموج فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا فيا ليتي إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا ولوجا بالذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا ورجي بالذي كرهوا جميعا الى ذي العرش ان سفلوا عروجا وهل امر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروج فان يبقوا وابقى تكن امور يضد الكافرون لها ضجيجا وان اهلك فكل فتى سيلقى من الاقدار متلفة خروجا wato rera waɗannan abiyat yace lajajta wa kunta fi dhikra lajuja kai musu da ni dama kai a cikin abin da ya shafi labarai kana da musu lihammin talama ba asan nashija dangane da wani al'amari na damuwa wanda ya so da dama yana haifar da bege idan mutum ya tana shi wa wasfin min khadija ta ba da wasfin dangane da wata siffantawa ta musamman da Khadija ta yi game da halin da manzon Allah yake ciki farkon zuwan wahayi ba da wasfin siffantawa bayan siffantawa faqad bala intizari ya Khadija jira na ya tsorata ya Khadija dama can ina jiran wannan labarin ne ma'ana ya riga ya karanta tun a cikin ne a cikin littattafai na baya cewa za a turo annabin ƙarshen ramani kuma za a haife shi a makka kuma ga siffarsa ga kaza ɗinsa kuma ma zai mutanen su za su musguna masa har umarce shi da yin hijira zuwa duk ya karanta wannan an fahimta ko lokacin da yace lajas da kunta fi zikra lajuja ba wai da manzon Allah yake ba laraba suna da wani tsari a cikin zance idan mutum ya tashi bude a abiyat na waka sai ya abinda malaman balaga ke kira tajrid tajrid shine sai ka kirkiro kamar ga wani mutum a gaban ka kana masa zance yana baka ansa sai ka kawo labarin kanka a matsayin kamar kuna tattaunawa ne kai da wani irin yadda marubuci zai tashi yanzu ya rubuta wani abu wani ya cewa wani kaza wani ya cewa wani kaza da wani da wani nan kuma duk shi ne ya tsara su don su fito a haka ina ba da kun fahimta da kyau to shi na ke kira tajrid a cikin harshen larabci wani wannan ya fi balaga wani lokacin ka tsagi wani mutum daga gangan jikinka khatibuhu wa yujibuk ko tas'aluhu wa yujibu ko taj'aluhu yas'aluka wa tujibu an ka kirkiro wani mutum ya rinka maka tambaya kana ba shi ansa akan wani labarin da kake so ka isar wa mutane to wannan ya fi isar da sakon a cikin zukata sama daga kawo labarin kai tsaye ba irin wannan siffar ba za ku ba gane ba sai kun karanta balaga Allah sa <laughs> waraka din ba balaga ne mana gashi dan wanka ne da aka ce su larabawa ummiyun ne ba su iya karatu ba ana nufin agalabiya din su amma a lokacin jahiliya ko wanda sun iya rubutu sanannu ne a cikin su ina fata an fahimta wanda shi wannan waraka ibn nawfal yana ciki an samu wajen mutum goma sha biyar a shahararru a cikin makka maza da mata waɗanda sun iya rubutu tun wancan lokacin na jahiliya amma samar mutum goma sha biyar a garin da yake da mutane alal kalli ka ce ko dubu biyar ko wani abu makamancin haka <laughs> zai sa ka ce garin masu ilimi ne a ce gari guda yana kunshe da ko dubu ɗaya ne garin aka ce amma mutum goma sha biyar sun yi rubutu sai ka ce garin ummiyar ne ko garin malamai ne <laughs> garin ummiyar ne tunda su suke da yawa su suka fi yawa yawa saboda haka an sawa larabawa ummiyun dan saboda galibin su ba su iya karatu da rubutu ba ɗaya ɗaya ko ne kadan suka iya a cikin su kuma zan su rubuta eh ibraniyanci yare ne na annabi isa ya koya ne eh ya koya ne yana rubuta a taura da shi kuma yana rubuta da larabci linjila kai yana rubuta da shi kuma yana rubuta da larabci an gane ku Ya ce wasfin min khadija ta bada wasfin ga siffantawa da Khadija ta zo ta bada bayanin yadda wahayi ya zo manzon Allah siffantawa bayan siffantawa fa kad zari ya Khadija Allah da ke kawo wannan labari dama jira na ya tsawaita yake Khadija ina ta jiran wannan labarin ببطن batnil على رجائي حديث hadisaki أن أرى منه خروجا a cikin tsakiyar waɗannan almakkataini garurukan makka guda biyu makka din guda ɗaya ce amma me yasa ya ce mata suna almakkataini saboda dutsen tsakiya din nan dutsen jabal abu ubayd da ya raba makka kamar gida biyu wadannan suna wannan gangaren waɗansu suna ma nan gangaren sai mai da kamar nan makkan kudu can arewa ko nan makkan gaba can yamma amma dai makkan duk mai guda ɗaya waɗansu kuma sukan ce akan ce makkatai ne ana nufin da makka da fa'i dan makwabtaka da suke da ita wanda ba nisa sosai an fahimta ku dama ce ina ta jiran wannan sako bi batnal makkatai ne a nan cikin garin makka biyu ala Ja'i hadisaki ina ta fatan zuwan irin wannan labari da kika zo da shi yau an ara minhu khuruja in ga fitowar wannan manzon da aka ce zai fito bima khabbartini min qawli qussin abin nan da kika bani labari da zuwan manzon Allah dama sai yana cikin zancen wani masani cikin littattafan da shine kos kamar wani fada cikin fadan kirista waɗanda suke suna rike da koyarwar annabi isa alaihi salam kafin su jirkita ta minar cikin masu ibadar su dama yana da irin wannan labarin na ji shi a wurin sa gashi wa kin zo kin gaskata akrahu an ya'uja ina kin a ce wannan labari ya kaucewa maka bai tabbata cikin maka ba bi anna muhammadan yadda labarin yake ya zo ne da cewa bi anna muhammadan sai sudu qauman lalle wani mai suna muhammad zai jagoranci mutane matukar raki dangane da su wai na halak in ko har na mutu fa kullu fatan sayalqa min al-aqdari mutlifatan khuruja to dama dukkan kowane saurayi zai gamu da mutlifatan abinda zai dauke masa rai min al-aqdari cikin ababai da Allah yake kaddarawa khurujan har ran nasa ta fita haka ake danganta wannan baitin wanda zuwa ga warqa ibn nawfal amma da shi bukhari bai rawaito shi ba yace falam yalbas warqatu an tuwfi wa fatara alwahyi warqa bai dade sosai ba sai ya mutu kuma wahayi ya riga ya yanki wato jinkirin zuwan wahayi shine fataral wahayi wahayi kuma yayi jinkirin zuwa waɗansu kwanaki kafin ya ci gaba da zuwa hatta hazina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam huznan shadida har manzon Allah ya yi fushi fushi mai tsanani hatta kana yazhabu ila ru'us shawahiq aljibal har manzon Allah yana tafiya zuwa ga kololuwar saman duwatsu yuridu an yulqiya bi nafsihi minha kamar ya jeho kansa kasa dan saboda damuwar mala'ika ya daina zuwa kullama awfa bi dirwati jabalin duk lokacin da ya hau kololuwar wani dutse tabaddalahu jibril alaihi salam sai mala'ika jibril ya bayyana a gabansa yana cewa ya Muhammad innaka rasulullahi haqqa ya kai Muhammad ka nasu lalle tabbas kai annabi ne na Allah gaske ne fa yaskunu lidhalika ja'sha a sakamakon haka damuwar annabi din sai ta samu sauki wa taqiru nafsu sannan kuma ransa ta sami walwala fa yarji sai ya dawo fa idza tala alaihi fatratul wahyi gadan idan kuma aha fa idza tala alaihi fatratul wahyi idan kuma aka sake samun jinkirin wahayi din wahayin bai zo ba gada li zalik sai sake yin sammako da sassafe kamar yadda ya hau kan dutse ya je ya fado fa iza awfa bi dirwatil jabali idan ya je kololon dutse ta hu jibril sai malaika jibril ya sake bayyana gare shi bai koda lahu zalik ya faɗa masa irin maganar da ya faɗa jiya fa baina ma huwa yamshi wata rana yana cikin tafiya bayan garin makka in sami a sautan mina sama sai ji wani irin sauti daga sama kala manzo Allah ce farafatu basari sai na daga kaina sama fa idhal malaku alladhi ja'ani hira sai ga mala'ikan nan da ya zo masa hira shine mala'ika jibril kenan jalisun ala kursiyyin baina samai wal ard yana zaune a kan wata kujera ita ba a sama ba ita ba a ƙasa ba tsakanin sama da ƙasa faru'ibtu minhu yace sai na firgita faraja'tu ila ahli sai na dawo gida fa sai nace dassiruni dassiruni kullibeni kullibeni fa anzalallahu ya ayyuhal mudassir qum fa anzir ya ayyuhal muddathir qum fa anzir sai Allah sauka da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahdir wa la tamnun tastakthir fa hamiyal wahyu sai kuma wahayi ya ci gaba da zuwa akai akai shine hamiyal wa bin juna tataba'a din nan taukidi ne na hamiya amma abin da ake kira a nahu at taukidul lafzi at taukidul ma'nawi taukidul ma'nawi shine a faɗi kalma a madadin a maimaita ta sai a maimaita wata mai ma'ana irin ta sai zanto ma'anar da ke cin ita ce a nan gurin tawkidul lafzi kuma shine ya kasance kalmar da aka faɗa da aka sake maimaitawa kamar hayhata hayhata limatu adu wannan taukidul lafzi domin hayhata da hayhata duk guda biyu ma'anar su daya an gane ku kamar yadda wani ke cewa wa haihata haihata al-aqiqu wa man bihi wa hayhata hillun bil aqiqi nawasilu ga haihata haihata hasu uku taukidul ba taukidul lafzi kenan amma wannan hamiyal wahyu wa tataba'a tawkidul ma'anawi kenan an gane ku to wannan hadisi da yake cewa ya ga mala'ika jibril yana zaune akan wata kujera tsakanin sama da ƙasa bukhari ya ruwaito shi sai yana cikin sahih bukhari ina fata an fahimta a cikin wannan wato akwai abin da ke nuna an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mataki mataki wajen isar masa da sako farko cewa aka yi karatu wannan aya ita ce ta annabtar da shi ta mayar da shi annabi kenan kafin a turo shi ga mutane kuma sai a sauka masa da ayyuhal mudaddar kenan kun fa anzir wa rabbaka fakabbir wanda ita ta da shi musulmi wannan shine galibin abin da malamai ke faɗa waccan ta mai shi annabi wannan ta mai da shi musulmi to amma za mu yi wannan bayani ne idan mun yadda da bayanin da malamai ke cewa annabi wanda aka yi wa wahayi ba a ce isar da kowa ba mursali kuma wanda aka yi wa wahayi aka ce isar wanda wannan kuma ba haka bane ba annabi da mursali kowa an masa wahayi kuma kowa an ce ya isar sai dai bambancin su shine shi annabi yana jaddada saƙo ne na wani mursalin da ya riga ya gabace shi amma mursali kuwa dama can saƙon na shi an gane kuwa amma shi annabi an zo da littafi an yi wa'azi wani manzo ya zo ya tafi ya tafi bayan shudar wancan manzo sai aka sake turo wani annabin sai aka ba shi irin wancan littafin koyarwar da ke cikin wancan littafin in yi zo ina ba da fahimta to wannan sai a ce masa ne annabi amma ba za mu ce wai ga wani mutum an masa wahayi an ce kare isarwa kowa ba zai yi ba babu wanda ina ba ta fahimta ɗaiɗaikun malaman mu ya halatta mai wazi ko bai halatta ba to yanzu a ce kuma ga annabi shi bai halatta wazi ba <laughs> kai ka samu fadalan ka kira wani zuwa ga musulunci ga wani an masa wahayi amma kare shi bai samu wannan fadalan ba anwa'ul wahayi ne kake so kace ingancin me eh yana hawa kan dutse saboda damuwa ba amma mala'ika na mayar da shi ne. Eh, gashi ta ya kawo amma ni ban bincika ingancin ta kwarshe ingancin ta ba amma dai shi wannan hadisin da na karshe wanda ya nuna gashi manzon Allah din yana tafiya bainawa huwa yamshi in sami a sautan farafatu basari fa idal malaku ja'ani bi hira jalisun faru'ibtu minhu farajatu ila ahli ya nuna farajatu da yana ina kenan yana bayan gari kenan wanda wannan yana cikin bukhari anwa'ul wahayi nau'ika na wahayi wa kana al-wahyu alladhi yatihi sallallahu alaihi wa sallam anwa'an wahayin da ke zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam kala kala ne ahaduha nau'i na farko ar-ru'ya mafarki ana sanar da shi wani abu cikin mafarki qala ubayd bin umayr ubayd bin umayr yace wato mafarkin annabawa wahayi ne sun qara'a inni ara fil manami inni azbahuka kisar annabi ibrahim alaihi salam asani nabiyu ma kana al malaku yulqihi fi ruhihi irin abinda mala'ika ke jefawa annabi a zuciyarsa ai kalbihi arrau'u da muka karanta da zu bi fatih ra tsoro kenan amma arru' da yawa ratsin damma kuma ya zama zuciya kenan yulqihi fi ruhihi ai kalbihi min gairi an yarahu ba tare da ya ga mala'ika ba mala'ikan ya zo ya jefa abin cikin zuciyar annabi ya tafiya sa ba tare da annabi ma ya ga mala'ikan ba wannan nau'i na biyu kenan daga cikin nau'ikan wahayi kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya ce inna ruhal qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha manzon Allah ya ce inna ruhal qudus lalle ruhi mai tsarki shine mala'ika jibril nafasa fi ru'i ya yi busa a cikin zuciyata ko ya jefa a cikin zuciyata annahu lan tamuta nafsun yace babu wata rai da za ta mutu hatta tastakmila rizqaha wa ajalha har sai ta cika arzikinta da aka yanka mata da ajalinta ba wani mutum da zai mutu kafin mutuwarsa kwana daya ko da awa daya ko da minti daya babu wani mutum da zai mutu akwai kwandala da ya kamata ya samu ya kasance ya mutu ba tare da ta shigo hannunsa ba kowace rai ba za ta mutu ba har sai wato ainihin ta cika arzikinta da ajalinta manzo Allah ce fattaqullaha mala'ikan ya ce da ni ku ji tsoron Allah ku mutane wa ajmilu fi talab ku kyautata hanyar nema ta zanto hanya ce ta halal wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah kar jinkirin zuwan arziki gare ku ya sa ku nemi arzikin ta hanyar sabo kawai dan talauci ka ce bari kai sata an kore ka daga aiki ko kasuwancin ka ya kare ka ce gara ka ɗauki makami kawai ka tsare hanya kai bashi wannan kada jinkirin zuwan arziki ya sa ka neme shi ta hanyar sabo fa inna ma inda Allah la yunalu illa bi ta'ati abinda ke wurin Allah ba a samun sa ta sai ta hanyar yawa Allah dan adam wani hadisi Abu Nu'aym ya rawaito shi cikin Hilatul Awliya daga Abu Umama Al-Bahili hadisi ne sahihi an gane ko Sheikh Nasir da Albani ya inganta shi nau'i na uku annal malaka ya tamassalu lahu rajulan fa yukhatibuhu mala'ika na iya bayyana ga annabi a siffar dan adam fa yukhatibuhu yayi masa zance wa fi hadhihi a wannan martaba ta wahayi kana yarahu sahabatu ahyanan su kansu sahabbai sukan ga mala'ikan a waɗansu lokutan daga cikin hadisin muslim cikin hadisin arba'un hadis bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tala alaina rajul shadidu bayad thiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura alayhi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad kaga ya bayyana safar dan adam kuma suna gani shi kuma ya tabbata cikin hadisi galibi in zai zo a safar dan adam yakan zo ne a safar sahabin nan da ake kira Dihya ibn Khalifa al-Kalbi kyakkyawan mutum ne الرابع نوعي نهدو أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس وهي يكن زو مسا كمر أنا جن سرقة أكن دوتي irin katuwar sarka ana janta kan irin kamfa ta dutse din nan ba za a rinka jin kara ba wa huwa ashadduhu alaihi wannan nau'i shi ya fi tsanantawa annabi ya fi jin wahala idan wahayi ya zo masa a haka fayaltabisu bihi malak sai kamar wato mala'ika yakan shiga jikinsa ne ko kuma yakan ruhinsa yakan canji ya fita daga cikin yanayi na bil adam ya zama kamar ruhi na mala'ika hatta ina jabinahu la yatafassadu araqa hatta za ga goshinsa yana firzar yana fitar da gumi fil yawmi shadid al bard a cikin yini mai tsananin sanyi a makarin goshin manzon Allah na fitar da gumi wa hatta inna rahilatahu la tabruku bihi bihi al ard hatta dabbar da manzan Allah ke haye za ta runkufa ta fada akan kasa ta gurfana akan kasa an gane ko saboda nauyi dan a lokacin nan nauyin jikinsa sai kan canja ba nauyi da ya saba ne da gobe ba dan ya fita ne daga cikin yanayi na gama garin mutane a wannan lokacin وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد bin sabit wata rana wahayin ya zo masa annabi na zaune da shi da zaidu bin sabit ya ɗora kafarsa akan tashi fakadat turaddu sai wahayi ya zo sai jikin manzon Allah ya yi nauyi sama da yadda aka saba saura kiris da ya nike kafar zai bin sabi saboda nauyin jikin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wannan wahayin ke zo masa shi ne Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila qawlan saqil shi ne wannan dan sun fassara saqil da cewa shine fara'id dokoki to amma kuma dokoki ai ba su da nauyi sosai tunda Allah ya ce waja'ala alaikum fid din min haraj idan muka fassara dokokin Allah cewa suna da nauyi bai dace da kasancewar Allah mai rahama ba kuma duk dokokin da Allah ya sa mana ya ce la yukallifu Allahu nafsan to abinda zaka iya mai nauyi a cikin sa in ka kaji nauyin su sai in mutum da cikin munafikai ba ubangiji ta'ala ya ce wasta'inu bi sabri wa salawa innaha lakabiratun illa alal khashiyin wato masu jin tsoron Allah suna jin nauyin sallah ba sa ganin nauyin ta ashe dokokin Allah suna da nauyi Allah ce ma ja'ala alaikum fid din min haraj ashe fassara kaulan ta kila cewa dokokin Allah suna da nauyi ina ga ya kamata a nazari cikin sa to amma fassara kaulan sa kila da cewa shine lokacin da wahayin ke sauka ga annabi akwai yanayin da manzo Allah ke jin nauyi cikin sa har ga gumi na fita jikin sa na nauyaya sama da yadda ya saba yau da gobe to wannan shi da ake nufi inda da sadarki ya da kaulan sa ina fata kun fahimta alkhamis nau'i na biyar an yi atiyahu almalaku fi surati allati khuliqa alaiha mala'ika ya zo masa a siffar da aka halicce shi shi mala'ikan fayuhi ilaihi ma sha Allah yayi masa wahayin abinda Allah ya so wa hadha waqa marrataini kama zakarahu Allah subhanahu fi surati an-najmi wannan kan ya faru har sau biyu kamar yadda Allah ya ambace shi cikin suratun najam. as-sadis na shida ma auhahu Allah lahu fawqa as-samawati lailatul mi'raj irin abin da Allah ya masa wahayi a can saman sammai bakwai a daren da aka yi mi'raji da shi min fardi salati wa ghairiha na farlanta masa sallah guda biyar da waninsa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim rahimahullah yace awwalu ma auha ilaihi rabbuhu farkon abin da Allah sa ya masa wahayi shi annabi sallallahu alaihi wasallam an bihi an yaqra bismi rabbih alladhi khalaq yayi karatu da sunan ubangijinsa da ya halitta wa zalika awwalu nubuwwatihi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine farkon annabtar annabi fa amarahu an yaqra fi sai ya umarci annabi ya karanta abin a karan kansa wa lam ya'murhu bit bai ce da shi isar ba sun anzalallahu alaihi ya ayyuhal muddassir sannan sai ya saukar masa da ya ayyuhal muddassir kun fa anzir fa bikra ya mayar da shi annabi ta hanyar saukar da ikra wa arsalahu bi ya ayyuhal muddassir ya kuma aiko shi ya zama mursali ta hanyar ya ayyuhal muddassir thumma amarahu sannan kuma sai ya umarce shi an a yunzira ta al-aqrabin ya gargadi danginsa mafiya kusanci ce wa anzira ashiratakal aqrabin thumma anzara qaumahu sannan kuma wato ainihin ya umarce shi ya gargadi mutanansa thumma anzara man hawlahum min al-arab sannan kuma ya umarce shi ya gargadi sauran mutanen da ke daura da shi cikin larabawa wa kazalika wa hayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ثم أنذر العرب قاطبة sannan kuma aka ce ga larabawa qatibatan dukkaninsu shine qatiba thumma anzar alalamin sannan ya gargadi mutane gaba daya fa qama bid'a ta sana ibn al-qayyim yace manzon Allah ya zauna shekara goma da tsiraru wato goma sha uku kenan ko wani abu makamancin haka yunziru bid da'wati min ghairi qitalin yana ta yin gargadi ta hanyar da'awa min gairi kitalin ba tare da ya zare kan sakali a yaki ba wala jizya ba tare da ya nemi mutane su biya jizya ba wa ya amurhu Allah bil kaffi was sabri Allah na umartansa da kame hannu yana umartansa da yin hakuri sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa afu wasfahu hatta yati Allah bi amri ku yi hakuri ku rangwame har sai Allah ya zo da al'amarin sa, summa azina lahu fil hijra sannan ya umarce shi da hijira wa azina lahu fil qital sannan ya umarce shi da yaki thumma amarahu an yuqatila man qatalahu sannan ya umarce shi ya yaki wanda ya yake shi wa yakuffa amman lam yuqatilhu ya kyale wanda bai yake shi ba thumma amarahu bi qital al mushrikin sannan ya umarce shi ya yaki mushrikai hatta yakuna ad-din kulluhu lillah har addini ya zamanto gaba daya na Allah kadai ake abin kasa cikin wannan magana ta ibn al-qayyim fa akwai abin da ake kira ad da'wa ko al awlawiyat amma ya kawo su haka kawai a gurguje ba tare mutum ya gane ba kafin a ce annabi yi jihadi sai da aka ce yi mai farko sai da karatu in baka da karatu ne jihadi zaka bayan kai karatu kuma sai kai mai dawa. idan ka yi da'awa ka samu waɗansu sun ansa waɗansu sun ki ansawa daga nan sai ka yi hijira idan ka yi hijira ka kafu a can inda ka kafu ka yi tanadin da ya kamata sannan sai ka yi yaƙi jihadi idan ka tashi yin jihadi kafirai iri biyu ne akwai kafirai yan ba ruwan mu ba ruwan su da kai akwai wanda a'a su suna nan sun shiga sun yi ruwa da tsaki cikin lamarinka su ala ka fara yaƙa wanda suka yi da suke cikin lamarinka suka nemi su musguna ma ko su musguna ma ka su za ka fara yaka in ka gama da su sanan sai ka nufa da wancan amma ka nufe su gaba ɗaya lokacin ka yi fada da su baya cikin hikima ina ba dan fahimta kaga sai ba abin daki daki daki daki ko da jihadi farko cewa ka an yi izini urina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir an yi izini ga wanda aka zalunta cewa sa iya neman su rana daga baya kuma sai aka ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ko yaki waɗanda suke yakar ku ashe banda wanda ba sa yakar ku sannan daga baya bayan musulunci ya yi sai aka ce qatilu sai kina kafatan kamar yuqatilunakum kafat gaba da karku rage ku ke sai ka bi abubuwa wato daki daki dalla dallan su yadda suke to ina ga sai mu dakata a nan gurin dangane da abin da ya shafi wancan abin da dan waya tambaya cewa menene gaskiyar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka fita yana hawa saman dutse shi ke kenan ni da kudin mu binciko daga nan zuwa sati ne zuwa ba ga wanda zai yi binciko wani littattafai za ku ji ku binciko eh? a to sai a dudduba a bincika wai ba wai maraji ne babu na tarihi ba matsalar shi ne littattafan tarihi sun fi kowanne sai zai yi bai kun ba haka ga su albidaya wa nihaya ga su tarihul umum al muluk an gane ku ga su asirusun nabawiyya na ibn hisham ga su sira na muhammad ibn ishaq ga zadul ma'ad ma ana kirga shi a tsayin marja'i na sira zadul ma'ad ki hadi kar libad da ibn al-qayyim da dai sauran su da tafi sai abu bincika kenan da wanne da shi da wanne da shi da yau to shi kenan to sai a ku kenan da shi da wanda muka magana akan sati da ya wuce cewa annabi na faduwa ana ganin tsiraicin sa ya fada kai an ga tsiraicin sa so daya lokacin da ake ginin dakin Ka'aba lokacin da ya dauko abin nan to shi kenan Allah shi taimaka mana abin da muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya na farko yake cewa an nuna ikira ita ce farkon saukarwa to me yasa ba ta ta farkon qur'ani ba karga wanda zai baka wannan ansar baya nan me yasa ba sa ta ba wannan bai dace mutum ya zama wannan tambayar ba bai dace ba jeranta alkur'ani mai girma bisa ga wannan tsari da muke gani manzan Allah ne ya umarni sahabbai suka jeranta shi a haka fatiha sunan suratul bakara sannan ali imran sannan da sauransu kamar da jerin ayoyi da ke cikin kowace sura kuma shi ma da umarnin manzan Allah ne banda abinka da ai ga abin da ya kamata ka tambaya inda ka hango sosai da aka saukar da ikra zuwa adadin ayoyin da muka karanta ai ba karasa surar gaba ɗaya ba kuma sai aka zo aka saukar da ayoyin da me yasa ba zo an jona ta cikin ikra ba to amma dukkan waɗannan ba a tambaya da cewa me yasa haka manzon Allah ya tsara domin akan fara saukar da sura kafin a kai karshen ta kuma sai a fara wata sabuwar sura kafin a kai karshen ta wata sura kuma a fara ta daga nan sai waɗansu ayoyin su sauka na sun shafi sura ta farko sai manzan Allah cewa da sahabbai ko marubuta wahayi ku sanya wannan adadin ayoyin a daidai wuri kaza cikin sura kaza can mahadin su yake an ga haka a kai da haka wannan shine abin da ya faru warak abin da na kwalwa kan wani addini ya mutu wai mun sa kuke yin wannan tambayoyi lokacin da ake karanta kai kana ina ne wai waraka bin naufal din nan mun ce da kan addinin kiristanci a lokacin kiristancin murgudadde ne ko miƙaƙƙe ne musulunci ne akan musulunci ya mutu kai tsammanin ka wai da bai zo wajen manzon Allah ya kalma shahada ba me hukuncin mutumin da matarsa ta haihu kaga wannan bai shafi sira ba matarsa ta su zan ta rinka kula da matar tasa ta rinka yi mata yin aikace aikace wato abin da yake gani kamar ya kyautu ko mutum ya haka ga mahaifiyarsa ya sata ta zanto mai wanke wanken matarsa ya danganci dalilin idan dai ya kawo ta ne kawai dan aikace aikace to a gaskiya bai kyautu ta mahaifiyarsa ba don ya ka mai da mahaifiyar ta zanto irin aikin matarka irin wanke wanken ta wannan ai wulakanci ne amma idan haihuwa ce irin ta farko da ta biyu wanda ko wani abu da ya kamata yarinyar mace ta sani wajen haihuwa da kula da jariri sai ka kawo mahaifiyarka don ta yi masa taimakon wannan bangaren wannan babu laifi hatta wata za ta haihu wankan jaririn ba ta san bai da za ta wanke shi sai ka zo da ka dan wannan ko ita bata damu da wanka ba ko ana al'adan wankan ruwan zafi na ce masa al'ada nan ba addini bane ba wankan ruwan zafi haka wala ko da matarka da rungu da ruwan zafi ba gaira ba wallahi ko matar ka fara ce kafin ta kwana arba'in tana wankan nan sai ta yi baki baya daga cikin tsarin addini kawai al'ada ce za a yi min wani tsari a samu lafiya ba wai sai an yi wanka da ruwan zafi ba to mu kaddara ka kawo ta dan ta koya mata wankan ruwan zafi ko ta fita meye duk wannan saboda wannan ba za a ce kayi rashin ciki ga mahaifiyarka ba amma in dai makasudin kawo ta dan ta rinka mata wanke wanke ta rinka dafa mata abinci ka je ka da koyar aiki mana wai gaskiya ne cewa Abu Lahab a kowace rana ta Litinin ana cire shi daga cikin azaba ba gaskiya ba ne ba duk tarihin da yake nuna cewa wai a kowace rana ta litinin ana sauka a Abu a azaba saboda ya yantar da baiwarsa lokacin da ya labarin haihuwar manzan Allah wannan duk labarai ne marasa tushe marasa asali ko makama yan bida ke kafa hujja da su ya mutum zai san yana da matsayi a wurin Allah kamar na walitaka sai a tambaye shi dai kana bauta Allah ne dan ka samu matsayi na ka ko dan ka shiga aljanna ka tsira daga wuta dan da muke bauta Allah dan mu samu matsayi a nan gidan duniya ko kuma dan mu samu shiga aljanna mu tsira daga wuta dan mu samu dan mu samu tsira a gobe kiyama mu dace da rahmar ubangiji mu tsira daga wuta wannan shine magasudin mutum ya yi bauta wa ubangiji subhanahu wataala babban hadafin ka kenan ba wai ka samu matsayi a duniya ba duniya ko ka samu matsayi ko baka samu wannan kare dame ka kuma wali ta kambe ka na sai an san kai wali ne kai ne da wannan din in kai a tsakaninka da ubangiji ka zama waliyin Allah duk da wadatar ba sai jama'a sun gane kai wali ne kuma mai mutanen mu suka dauka da ma'anar kalmar wali kaga su mutanen mu idan an ce wali gani suke wani mai tashi sama ya zai yi juma'a a makka ya je madina kuma a yi sallar la'asar da shi bayan la'asar kuma ya dawo kano a yi zikirin juma'a da shi na bayan la'asar wannan shi ne wali duk idan ka ce wali a kasar hausa tamanin zuwa cikin cikin dari na cikakken bahaushen da baya da alaka da ilimin addini gani ke wali tashi yake so idan mutum baya tashi sai mutum bai zo mai layin Allah to idan kuma wannan ne shine wali da sai mu ce duk tun da jikin annabi sallallahu alaihi har zuwa ga sahabban su babu wali kenan dan ba wanda ya tashi sama tarihi da manzo Allah zai hijira kwana nawa yana boya gobe hijira kwana uku kuma ya zo yin hijira suka tafi da shi da abubakar da abdullahi bin urai da zai nuna musu hanya a kan bi kan ragumi to dukan wannan da suka yi hijira din na a ƙasa da manzon Allah na tashi da ba sai tashi ba in kuma da yana ganin wannan tashi din shine matsayi da sai manzon Allah ya roki Allah ba shi wannan matsayin ne ya tashi ba sai ya hora ba fur kawai sai hijira Madina aka zo aka tafi ta buka aka yi tafiyar kwana goma sha takwas zuwa sha ko ashirin a hanya duk a lokacin nan ba tashi ba waɗansu sun zo wajen manzan Allah suna son su tafi yaƙi ce kuna da abin hawa suka ce babu ya ce ku koma gida yaƙi ya faɗa kan da ba sai rike su a ta bai tashi da shi su mutanen mu ne sai ka dauka kawai addini kawai amma yadda da shi wani mafarki mafarki don haka abinda kalmar wali kake nufi makusancin Allah ko masoyin Allah domin daga alwilaya ne goyon baya ko kauna ko taimako duk makusancin Allah wanda yake kusanci zuwa ga Allah to ya zama wali kenan to kuma da me ake kusanci zuwa ga Allah Allah ya faɗa cikin hadisul kudusi ba wani aiki da bawa zai yi sama da abin da na wajabta masa irin aikin da Allah yake so shine wanda ya wajabta maka bayan kai wajibi sai ce wala ya zalu abdi taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai kusance ba ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili har sai na so shi فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي بها ورجله التي يمشي عليها to a nan gurin ba Allah ya fi so sama ka aikata farilla to kuma nafila ita ko take sai ta kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki to haka ake so bawa ya kasance mace ne ko namiji sai ya samu wali takar ubangiji kuma lokacin da kai bauta alamar kai bawa ne na gari kana tsakanin bain al-khawf raja baka ba ban kanka garanti cewa an karba inda na san in nayi farilla nayi nafila zan sami tabbas din an karba da shi kenan sai in ce to yanzu na zama wali to amma yana da wannan tabbas din me nake yi a madina na bawa mumuni sa rai kaga sa rai daban kuma tabbas daban to ashe ba yanda za a yi mutum ya tabbatar kansa wali ta kai ce tabbas ni wali ne tunda ba zai iya tabbatar wa kansa cewa an karɓi sa da azumin sa da aikin haji ba in zai iya tabbatar wa kansa an karɓi wannan to sai ya tabbatar wa kansa wali ta ka, in ko ba zai iya tabbatar wa kansa ba dangane da sa na farilla da nafila me yake yi sa rai to wali ta ka ba sai zanto me yake yi to shikenan wali mai sa rai kenan sa rai kake na zama taka to tunda ko sa rai ne zaka biya kanka tabbas kenan to me kenan me aya tace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum me tace eh a'a a takaice me ta faɗa idan muka ce ala inna wali Allah la khawfun alaihim wa eh, wali su ne ba sa jin tsoro ba sa abin nan shikenan sai ce na zama wali idan ta faɗa wannan dole ne za mu koma kan me zai mai da shi waliyin Allah shine me aiki to aiki ko zai bada garanti an karba ɗaya daga cikin magabata ke cewa inda na san an ka a ɗaya cikin raka'o'in da na taɓa yi a rayuwa ina da tabbas an karba ɗaya daga ciki yace da nayi farin ciki domin Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin yace sa rai nake ba tabbas ba cikin manyan magabata da suka wuce ba to kuma sai kai yanzu ka zo kawai ka ce shikenan kalmar wali dai wannan walitaka dai mutane ya kamata su gyara mata fahimtar cewa abinda ake nufi da walitaka shine kaunar Allah shine san Allah to mai kaunar Allah ko mai san Allah shine kullun yana yin abinda Allah yake so ba sai abinda zuciyarsa take so ba me Allah yake so dan Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa alaikum assalam da Allah ce zan zan zama jinsa zan zama ganinka to ai wannan fasara ce sarri fasara ce ta sarri mun yi wannan maganar duka sati ɗaya ko biyu da ya wuce wanda ya kamata mai hankali ya kalli ta da idan basira da ido kuma da saurare na adalci mutum zai zo ce wai zai zama Allah da an tambaye su ce ga hadisul kudusi Allah ce bawa ba zai gushe ba yana na fulfuli har sai na so shi fa iza ahbabtuhu in ku na so shi kuntu sam'a zan kasance jinsa ya sanu bidi wa basara zan kasance ganin sa Allah da yusuf bihi da yake gani da shi wa yadahu zan kasance hannunsa wa rijlahu zan kasance kafarsa to da Allah yace zai zame maka ɗaya daga cikin gaban nan guda hudu ko duka hudun nan ji gani da hannu da kafa ma'anarsa shikenan Allah zai zama kai kaga in muka fassara shi da cewa ma'anarsa shine Allah zai zama kai domin Allah dan ce tu san abu zan kasance jinsa ganinsa kai kuma sai ka fassara shi ma'anarsa Allah zai zama kai shi kuma Allah bai ce zai zama kai ba sai ce zai zama mai jinka da ganinka da kafarka da hannunka to kai dan adam waɗannan ne kaɗai bangarori a jikinka akwai sauran bangarori waɗanda ba jibi ba gani ba ba kuma hannu ba kafa ba to su kuma Allah ya ce zai zama su idan kace da wasu kai kariya dan cikin hadisin babu wannan suna zuwa ku kuka hakuri ne yasa kuke so ku yi talqini dai da mutum rasuwa ba abu ne yadda mutum zai fahimta a abin Allah ya ambaci gabbai guda nawa guda hudu kai sai ka kawo duka gaba daya jikinka ka ce Allah zai zama kai shi kuma Allah bai ce zai zama kai ba sai ya zai zama waɗannan ababen guda hudu to kaga fassara waɗannan ababai da cewa yana nufin Allah ya zama kai to tun daga nan akai kuskure na farko kenan abu na farko kenan abu na biyu da yace zai zama jinsa zai zama ganin sa me yake nufi da zan zame masa jinsa da ganin sa da hannunsa da me yana nufin sai ubangiji ta'ala ya da ya zama shine hannunka dinnan da kake cin tuwo da shi ya da ya zama kafar ka da kake taka ka shiga ban daki da ita ya da ya zama idan ka dinnan da kake rutsewa ko kai bacci da shi zai to haka ake nufi to lalle sai a nemi wace ma'ana ake nufi ma'anar da ake nufi kayan da malaman suna suke cewa ubangiji zai zama jinka ma'ana bayan da za a yi ka rinka ji sai abin da Allah ya izini a ji shi zai zama ganinka bayan da za a yi ka kallata da idanun da naka sai abin da Allah ya izini a kallace shi zai zama hannunka babu yadda za a ka yi amfani da hannu wajen bayarwa ko karba sai abin da Allah ya izini a bayar ko a yi a karba zai zama kafar ka babu yadda za a yi ka yi amfani da kafar ka taka ko ka tsaya a kanta ko ka taka ta yi tafiya ka ji wani wuri sai inda Allah ya izini a je to shine Allah ya zama waɗannan gaban ba wai Allah ne zai rikide ba ya zama halitta domin babu inda za al-khaliq ya zama makhluk kai din nan makhluk ne Allah kuma shine me al-khaliq yanzu ko kafin ka ce zai zama kyauri domin a nan gurin kafinta shine afani kyauren shine al-masnu hal ya tahayyar lissani ila al-masnu ko dare ka ce zai zama mota zai yi yiwa to ya za a ka ce kai Allah ya zama kai in banda wauta da rashin hankali dan Allah kaga ba su san mawaye Allah ba kai da kake da farko da karshe Allah da bai da farko da karshe kai da ake jin ka a cikin ka a mare ka a faɗa wa bakar magana kana ji ubangijin da Allah da yake lafiya zukur da amsar kai da kake bacci kai gingidi kai farfadiya kai menene Allah da yake lata ta kullu husnatun wala nau kai da la tamliku sai Allah kuma shine maliku kulli sai khaliku kulli sai qadirun ala kulli sai to ya za a yi mutum ya zama haka dan Allah inda mutum ba ya rena ubangiji ba kuma ya jahilci wa ubangiji kuma idan ka tafi cikin hadisin zai nuna maka lalle kai baka isa ka zama Allah ba ina kuma ba zai zama kai ba dan da yace kuntu sama allazi yasma'u bihi wa basara allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yaftishu biha wa rijluhu allati yamshi alaiha sai ce wala in sa'alani la utiyanna in har bawon ya roki ni zan bashi akwai mai roko shine wa bawa akwai wanda ake roƙa ne wa wala in ista'azani la u'izanna akwai wanda yake neman tsari ne wa bawa akwai wanda ake neman tsarin wurinsa ne wa to ya aka suka zama ɗaya. hal yakunu musta'iz huwa musta'az hal yakunu sa'il huwa al-mas'ul wanda za a yi mai tambaya ya zama shine wanda ake tambaya mai neman tsari ya zama shine ake neman tsari wurin sa lalle mai neman tsari daban wanda kuma ake neman tsari wurin sa daban lalle mai tambaya da roƙo din daban wanda kuma ake roƙo din kuma daban shine kabe da na faɗa muku a baya duk wannan da suke wannan rashin kirkin inda za ka tafi ɗaya gidan ɗaya daga cikinsa yanzu an tashi daga karatu nan sai ka tafi gidan ɗaya daga ciki ina zaune a kofar gida za ka wuce zai kyale ko zai miƙa guji ina za ka kai banza da shi ka shiga gidan matan suna mamakin me kawo ka sai ce ai na zama mai gidan yau ni ne mai gidan na zama ni ne alhaji wani ko shehi wani ko malam wani za su yadda shi zai yadda <laughs> to dan Allah kai dan adam ka zama shi dan adam shi yafi sauki ko dan adam ya zama Allah shi dan adam yiwuwar dan adam ya zama dan adam shi ne zai to amma duk haka yake yadda dan ya san hankali ba za a yi ta da wannan ba wani kawai ya zo ya ce na zama ni ne danka duk hidima da kake wa danka yau ne za ka yi wa wani ya ce na zama ni ne mahaifinka na rike da na zama shi kaga duk ba za ka yi da wannan ba duk ne yadda za ka yi wa mahaifi yau ne za ka yi wa kawai wani rikici ce ya zama shi ne gwamnan Kano ko sarkin Kano ko chairman local government har ta zama wata shi ne amma wanda yake ya zama Allah cikin an kyale shi ya zama wali muna buƙatar gyara shi yasa dole sai an yi kira zuwa ga tauhidi sabo sabuwar kira zuwa ga aqida duk da cewa mutane da dama su suna son idan an zo kira a daina magana akan aqida abu abubuwa da ya kakkara haka a tafi an ba zai yi ba ba zai yi ba wa ana ganin kamar kira zuwa ga tauhidi wai shi ke raba kan mutane kaga duk wanda suka faɗa wannan sun jahilci ma mai alqur'ani ai kira zuwa ga bid'a shine raba kan mutane dan tsakanin tauhidi da bid'a waye ba ko waye dangane bid'a ce ba kuwa domin tauhidi shine fitratullahi allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim من ذا التي كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة فأبواه يعودانه أو يدسرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة اكرهوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل خلق الله الله ما كنت تنسى كيف رأسك حديث الكرسي إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فهرمت عليهم ما قد أهللته لهم ma kada halaltu A ashe tauhidi shine dan gari bid'a da kafirci sune baki to sai a kawar da wannan bako din dan dan garin ya ci gaba da zama to amma sai wadin ce a a a kyale bid'a kar ai magana ta shi tauhidi shi za a rushe a kyale bid'a dan kai ya hadu ya hadu akan me yanzu misali duk kun da ke garin nan bid'a ne ko sunna ne ko da tijaniya ko arusiya ko ni kadiriya ko waye da suke da sa a ce ko ahli sunna ku zai kira zuwa ga abin dan kai ya hadu to sai a faɗa mana ina za mu shiga in dai kansu ya haɗu kan mu shiga ɗaya daga ciki mai duk da wali ɗaya mu rushe sauran to su zo mu shiga wallahi ka hadawa dukkan shehunan nan ka hada musu kudin Ali Dangote ka hada musu kudin danta ka hada musu kudin duk mai kudi wai can su rushe waliyan su kyale guda ɗaya wallahi sai dai a zubar da ni to du'a kyale waliyan abin manzan Allah dan Allah wanda ya fi sauki kai yanzu ga manzan Allah ya tsaya ga wani wali ya tsaya wa kake gani ya kamata kai wa kara wai ko mutum ma wai ba maganar karka magana cancanta ba ma so mu ce cancanta dan ya za ka hada wali da wani annabi kuma waye wali kuma ana magana annabi ana manyan manyan duk kowane wali ana maganar wali ta kasance sai a ce shi jikan annabi ne wai fa wannan alata kadiri an sallama mala aminu wallahi tallahi kansu ba zai iya haduwa ba abu guda daya na rantsa da Allah dan Allah ya alƙawari fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wasu amma sai mutane ga ganin kamar a idan aka ce ai ahli sunna sun suka kawar rabuwar kai inda za a dane kira zuwa ga sunna a dina maganar tauhidi a kyale sai shari'a ta kafi sannan ai ai mu bayan shari'a ta kafi akan me shari'a za ta kafi akan bid'a abu da Allah fahimtar da mu tambaya ta karshe wanda yake cewa yadda mala'ika jibril ya kama manzo Allah ya matse shi ya nuna duk mai neman ilimi sai ya sha wahala <laughs> wasu yake zama yin tumbadi a jiki neman ilimi ka ko wahala a cikin sa da gaskiya ne sai an sha wahala dole wajen neman ilimi ka san shi irin neman ilimin da annabi ya yi shi Allah ne ya sanar da shi ba wani wani malami ya ce ba wannan za a iya dauka a matsayin istinbadi na nesa cikin ayat a cikin hadisi amma abin da zai ka fito maka da abu fili shine tafiyar annabi Musa zuwa wajen annabi Khidir duk mun ke nuna neman ilimi sai an sha wahala kuma sai an yi arzihila wani lokacin fi da ilmi kuma sai an hana ido barci wajen neman ilimi nazari da hana ido barci da yawa da kamar da imamu shafi ya ce akhi lan tanalu al-ilma illa bi sittatin an bika an tafsiri bi bayani ba a samun ilimi dole sai da abu guda shida zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani dole sai akwai zaka'i kaifin hankali